A yayin taron CNDP na yammacin Juma'a ne shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya bayyana wa wakilan jam'iyyun da suka halarci wannan zama cewa hukumar ta seni ta ɗage zaben ƙananan hukumomi wanda ya kamata a gudanar a ranar 1 ga watan nuwambar 2020 zuwa ranar 17 ga watan janairun 2021 La date du 27 décembre 2020 pour l'élection présidentielle premier tour couplée aux élections législatives. Isaka Sunna ya ce rashin isasshen lokacin shirya zaben ƙananan hukumomi kamar yadda ya dace ya sa hukumar zaɓe daga wannan rana zuwa gaba amma kuma za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranakun da aka bayyana a can farko wato 27 ga watan Disambar 2020 kafin a je zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. Les élections locales ont été initialement elles étaient pour se tenir les et avant les, autres Da yake mai da martani a kan wannan sabon jadawali, shugaban jam'iyyar PNA al'umma ta kawancen jam'iyyu masu mulki Sanusi Tambari Jaku cewa ya yi. il y a environ 150 partis politiques au Niger. Il y a peut-être 20 qui vont présenter des candidats à ah, l'élection présidentielle. 20. ya kai firaminista jam'iyyun siyasa sun kai 150 a Nijar. Mai yiwuwa da kyar za a samu jam'iyyu 20 ko 50 daga cikinsu waɗanda za su shiga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. Ragowar jam'iyyu 120 ko 100 ba a banza aka kafa su ba, waɗannan jam'iyyu da magoya bayan su sun ƙagu su ga an shirya zaben ƙananan hukumomi musamman a jihohi domin su samu wakilai a majalisun karkara to so kuke ku hana mu samun kansiloli ba mu yarda ba da wannan tsari haka shi ma shugaban gungun jam'iyyu 'yan baronmu ambali dodo ya bayyana rashin gamsuwa da sabon jadawalin na hukumar zaɓe wannan ranaku da sun ka bada mun nuna da basu gamshe mu ba ko kaɗan ne tunda sani alkawali ne ta ɗauka da za ta tsara election za ta tsara zaɓe na ƙananan hukumomi kakin a kai na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar ƙasa to yau tana son ta gudda wannan zaɓe ta ƙara su gaba ni na tabbata da in mun ka bar su sun ka gudda su wannan election ba za a yin su ba kuma ko ana yin su ba ga ni ba to sai dai jam'iyyar PNDS tarayya a ta bakin sakataranta mai kula da sha'anin zaɓe Bubakar Sabo na ganin hujjojin da hukumar zaɓe ta dogara da su wajen ɗage zaɓen ƙananan hukumomi sun dace da yanayin da ake ciki a yau suna sun ka dibi ga aikin da gare su da zaɓen shugaban kasa da gare su Livingston tun da shi ba a iya ɗaga shi mu akan farti abinda Seni ta tsara tun da hwari mun gamsu tun da Seni ita ce ta san eh, tsarin zaɓe da yake Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar